ni na aji kuɗi ban zo na gansu ba kuma babu wanda yake shigowa ɗakin nan daga ni sai hajiya to kuɗin nan a wannan fa da mamaki jamila jamila jamila mutum da gidansa ba daman aje kuɗi in dawo a ce ba ga kuɗi ba wannan ai hankali ne ma wannan irin iskanci ne ya za ka ce kuɗi ya ɓata a cikin gidan nan bayan ni da kai ne ka dudduba cikin kayayyakinka da kyau ka gani ko ko suna ciki amma ka sani ba zan baka sata ba da Allah idan baki da wani abu da zaki gaya min ki bar wannan maganar amma kuma Alhaji baka tunanin a duba ɗakin yarinya nan ko a tambaye ta lantana ƙware kuwa ni zaki dubi idona ki gaya min wai lantana tana da wanda za ta ɗauki kuɗi dubu ɗari biyu ya za ta sarrafa dubu ɗari biyu Alhaji kwata-kwata baka san halin mutanen ƙauye ba ai mutumin ƙauye akan kuɗi idan sarrafewa ke ko ina ya samu ɗauka yake bari idan ta san iyayenta suna da tunanin kuɗin ko suna da matsalolin da suke bukata da kuɗi maganar kuɗi na wani kawai ki ce min kin sata ba za ki bani ba in bar maganar nan amma zancen ki ce min lantana ce ni za ki raina hankali alhaji lantana baka yadda ta yi sata ba kwarai da gaske amma ka yadda hajiya jamila ta yi sata kwarai da gaske fushi kenan ajiye su na gane me kake nufi na gane me kake nufi da ni kawai ka tsare ni ba ka kauna ta kawai ba ka kauna ta kawai shi ya sa kai ma kan ba ya sa ka ce ne maka sata kawai saboda kana son yarinyar nan ke duk lokacin da aka magana sai ki dinga cewa wai wai lantana ina son ta kina so ki alakanta wannan abin da cewa dan ina son ta ne nake ganin ba za ta yi sata ba to tashi mu je ɗakin nata tashi mu je ɗakin lantana mu je tashi mu je mu je a duba ɗakin lantana yaran magani shi yasa gaba ɗaya hankali alhaji ya koma kanki jibi ka gani ai na sani kin ga garin da ake lalle da shi kina mace baki san da wani gari ake lalle ba kin ce garin magani ai dama dole ka kira shi garin lalle tun tunda hankalinka na kanta ba wanda zai dora min shirin sata ya zauna a cikin gidan babu shi ɗari biyu nake turo ka ɗauki abin zolaya ne ai Allah zai tona asirinta Alhaji. Ina ji. Ina son zan magana da kai. To, bismillah. Me zai hana a kori wannan yarinyar lantana? Ba dole bane sai ta yi aiki a cikin gidan nan. Tun da aka fara samu wa'annan matsalolin har kana iya zargi na akan sata. Da Allah dakata, malama. Babu inda lantana za ta tafi. Ina za ta je? Bayan har yanzu ban gama gamsuwa da ciwon lantana ita ta ɗauki wannan kuɗin ba. Babu inda lantana za ta tafi. Tana nan gidan. kai dai kakka ce wani abu kawai kana so dai ka ce da ni akwai wani abin da ka dara a ranka idan ba haka ba kuwa dan me ba za ka bari a kore ta ba hajiya wai me yake da ki ne so nawa zan miki wannan magana eh na ga miki cewa ranar da aka kawo nan tana gidan nan sai na da na kalle ta sai naga kamar kamar ta wacce ta rasu kuma har yanzu kina kina bina da wasu mugun ya kirari to wallahi barin ga miki da kai yau su yau kai dan ƙara jin wannan kirarin ya fito a bakin ki ni dai ban yadda ba kuma na san wannan wani abu ne kawai aka shirya wa lantana yanzu ta ciki bani guri ta ci lalaki bani guri wa ya san me zaki lakafa mata gobe kuma Allah kaɗai san irin sharrin da zaki saki mata nan gaba taimako na zo nema a gare ka alhaji wannan yaron ya sake ɗauko ta bakana subhanallah subhanallah ka taimaka min kamar inda Allah ya taimaka maka to um, ai hajiya ɗanki kamar ɗaya ke a gurina kuma ina ban dai san nawa kike so a taimaka miki da shi ba dubu hamsin <laughs> hajiya an goke je cikin mota ki buɗe dashboard za ki ga akwai kuɗi sai ki cire dubu ɗari sai a kawo mata bayan nan kuma ki ciri dubu ɗari ki ba musa mai gadi akwai masu dizal din nan za su ka dizal wanda za a zuba a jeri so shi ma sai ba su dubu ɗari yanda ma gidan akwai zafi wallahi za ki ciri 200,000 yawa ni zan taimaka miki da duk abin da kike so kamar yadda na saba amma ni ma wannan karan na so ki taimaka min ina da wata bukata da nake so ki taimaka min a kanta. Alhaji duk abin da kake bukata a wurina in wanda zan iya na Alhaji ai zan yi maka ba abin da ba zan iya yi ba so da ke sai min da lantana Wai kin san duk wannan tukun da muka haɗa wa yarinya nan Alhaji bai da zancen da ai kwata-kwata bai yadda wai yarinya nan za ta yi wannan sata ba a'a ni da shi fa gaba da gaba ya ce da ni shi bai yadda yarinya nan za ta yi wannan satar ba ni dai yanzu wannan tuguntun da bai ba kowane irin tuguni yanzu ya kamata hada saboda yarinya nan na gaji da zamanta a cikin gidan nan dole ta bar gidan nan to shikenan dole ma yarinyar nan ta bar gidan nan wace irin yar ƙauye ce daga an raɓe ki sai ki tsorata gaskiya ka daina mai irin haka ba na so kaka kuma mai irin haka wallahi zan haɗa ka da hajiya ya haƙuri ba ki san wasa ba ne shi wannan me zan yi da su kuɗi ne karɓa mana me zan yi da su duk ranar da kika shirya za ki karɓa sai ki sami a ranki tsare-tsare da ya kamata yi na riga na kammala shi nan ba da jima ba za a aiwatar da aikin ba zai jima ba to ba dama hajja ina lantana lantana kuma alhaji lafiya kake tambayar ta ni dai abin da nake so ne tana nan lafiya lafiyar ta kalau tana daki a kwance amma fa ni lamarin ka alhaji ya fara bani mamaki ko da shi sai ka rinka maganar lantana lantana to alhamdulillah dai tunda tana lafiya gaba ni barin Eh, yawa. Akwai kuɗi a ba mota ki buɗe ki ɗauka naira miliyan ɗaya ne. To, sun cika cif ko? Cif san karar da zake mutanen ƙauyen ai ba magana ƙarya da ta ai wannan kuɗi shine zai ta ina ko bakin su baki daya babu wanda zai sake a baki da wannan kuɗi shi kenan an gama babu mai magana ba sharaɗi na biyu kar ki ƙara zuwa gidana kar ki ƙara zuwa gidana kar ki ƙara kirana a waya na gama da ki ba kya ji ne ana alhaji ka tashi ka taso na ce ka tashi gari ya waye ma kana tafa mun kwanci har yanzu haba haji wani irin abu ne lafiya ka taso lantana ba ta gidan nan kamar ya lantana ba ta gidan nan wani wace irin magana ce yanzu fa na fito daga cikin ɗakin ba ta nan an sace ta kuma dama ni fa jiya da na ji motsi a cikin gidan nan shiru nai saboda ina jin tsoro an sace ta to ina yarinyar nan za ta je kuwa shi ne maganar da nake maka alhaji ba inda ban duba ba amma hajiya kin duba ko ina da ko ina lan tana bata nan alhaji ba inda ban duba ba har tsakar gida fa naje duk dakunan gidan nan ba inda ban duba ba amma ban ganta ba kin duba boys quarters boys quarters alhaji wurin fa arfa yake abin da ya kamata a yi ni na san lantana to amma kuma yarinyar nan ai ba a musguna mata a gidan nan eh hajiya dan Allah dan annabi idan akwai abin da kike yarinyar nan ki fito ki gaya min gaskiya haba alhaji wallahi ba abin da ne mata me zan mulanta na saboda Allah a cikin gidan nan Allah kaɗai san halin da yarinyar nan take ciki amma ni yanzu abin da zan yi ban ga ta zama ba zan je in ba da report a police station kuma zan duba asibiti asibiti ko Allah zai sa an ganta amma da wani lauje cikin daɗi allah zai bayyana bijaya rasulullah ni fa abin na ban mamaki ya zai a ce lantana ta bi saurayi ban taba ganin lantana da wani saurayi ba bari har in tunanin wai ta bi shi kawai sai dai in akwai wani abin haka a ƙasa kuma Kin gaba bakar musiyaciya. Saboda gulma kai na tukin yi asara. Saboda zabar sai gumi. Gaba dai za ta zubar min da ruwa kafin. Hajiya. Sa shi wari. Ba kya ganin tuntuɓe ta ta faɗi? Ai ba da gangan ta faɗi ba. Ya wajen lantana. tana lafiya dai na kallo na maki kin gani ko da abin da muke kunnen ta tsabar gulma ne da ita gaya miki da munafurci Allah ya rufa asiri amma kuma haka ne bata ji daɗin rayuwarta ba أنت أنا <laughs> Me gida <laughs> me gida ani ta bangare na komai ya kammala a fara cire-cire kawai me gida <laughs> me gida to to to yawa yawa to to sannan sannan sannan thank you thank you thank you tomar la, márala, márala, mira, toma. alhaji me ka saka a cikin butu ɗin tukunna wai ke so nawa zan gaya miki ki daina ki daina min shishigi ne me na ki a ciki kuma ke kike aure na ko ni nake aure ki da kike wannan tafiya kai kake aure na ka bude butu ɗin in gani saboda ina son tabbatar abin da nake tunani ne a ciki ko kuma ba haka bane ni gani nake lantana ce a cikin wannan mota saboda ka bude butu ɗin in gani lantana tana cikin buɗin mota ta kike faɗi wai ke wace irin mace ce ke Me eh? me ruwanki da harkata me yasa kike so ki dinga shiga harkata to bari in ga miki kada ki ƙara ambatan lantana a gidan nan kuma ki sani idan kika ƙara ambatan lantana a bakin aurenki kuma sai na shafe tarihinki a doron ƙasa Hajiya. Ba ta yi. Samira fa. Ta tafi makaranta. An gama abinci? Eh. Ki kawo min ɗaki Ya Musa. Shikenan yau ki shigo. Allah dan Allah ka yaƙuri. Muyo Allah na muyo. Dan Allah ka Allah Allah ka Hello? Malam Mudi, ba na jin ka sosai. Eh. To me zai kawo ka yanzu? Bacin su in raha sun zo an haɗa musu goma sha biyu ta arziki kuma ka ce za ka zo. Me za ka zo ka yi? Ka san fa su mutanen birni ba sa son irin wannan. An nemi irin wannan bibiya. sa koro yar kar ka zo ni hajiya ladi na shiga uku ya zan yi da malam mudi na riga na sai da wannan yalan alisa do kamar yadda muke magana da kai ta waya na ce ina so do allah ya shiga alfarmarka a taimaka a ba mai gida haƙuri saboda umarnin da aka bani wallahi tallahi sun man tsauri duk da dai ina ta kokarin in ga cewar na cika duk wani umarni da aka bani waccan yarinya da na kai a mazanin budurwa ni ban san cewa ta san ɗa namiji ba ne kuma aka si aka samu amma yanzu a ce in kawo matata ta sunna to ni dan allah dan annabi alaihi do ka nemo mun alfarma ko da lokacin da ni ya ɗaga min lalubu a wani gurin alhaji buba ina da yaƙinin wannan kalaman da suke fitowa daga bakin ka dama su ne tunanin za su fito shi yasa ne wa kaina kan da garki tun farko na ɗauko alhaji shitu na zo da shi don kai alhaji shitu ka ji da kunnanka saboda haka yanzu ga wuri ga waina alhaji buwa mu harkar mu ba a shiga da wata irin zuciya kuma ba harka ce da za ka shiga karka tunanin kalibi a wani wajen ba duk abin da kake da duk halin da kake ciki a tafin hannunmu kake in banda shi alhaji sadau mun daɗe tare da shi mutum da muke ba taɓa samun shi da wani kuskure irin wannan nakan ba da tuni an kare da kai da tuni ka ya gama shafewa don haka abin da nake so da kai idan kana son kanka da arziki wannan umarni da aka baka ka tabbata ka cika shi kuma ya kamata ka sani kuskuren da ka tafka da aka ce ka kawo budurwa baka kawo ba ka kawo mana ba irin wacce ake da bukata ba to babu shakka mai gida ba zai taɓa karɓar wannan jini ba wannan kuskure kuma shi ya jawo a yanzu nake da tabbatar maka da cewa mai gida jinin matarka yake so ya sha sai da na gaya maka ka bi a hankali ka bi a hankali alhaji buba umarni muke baka ba wai neman shawararka ba alai sadau ka gaya masa yau ita ce rana ta ƙarshe ko dai ya tabbatar da wannan abu ko kuma ka san sauran alai Sadau, wai abin da mai gida ke faɗi aya ce ko hadisi dan muhammadu rasulullahi ka baci hakuri saurara da allah in hadisi ne ko aya ai lada za ka samu shin in tambaye ka ma tukunna ba ka jin daɗin wannan makeken gidan da kake zama ni ko nake jin daɗin gidan motar da kake hawa mai numfashi ba ka jin daɗin ta ofis ɗinka na alfarma wanda jama'a ke zuwa suna ganin ka ba ka jin daɗin shi to ita wannan matar idan ka bayar da ita mata nawa ne a duniya guda nawa za ka sake kadai ka ce na dame ka don girman allah ba na aran taka matar in kai shikenan baka shirya zaman lafiya ba ko. me yasa meki amai a kicin saboda ba kina aka like mutane amai a kicin me haka wannan mako uku kenan Inde na shigo kitin ba na son warin kitin. Mako uku ba kya son warin kitin. Kike amai kuma a kitin. Eh yake sha da wani kina amsa eh ba ki da hankali ne? Ta yi da jama'a ki mafi wurin nan. Ga gari stupid haka. Ba ki da hankali ne a cikin kitin don mai yin amai. Ta yi hankali Allah. Useless. Latu! Latu! Wai da hariyar take ne? Me za ta maka? Abinci za ta ba. Yakware ba ta yi girki ba. Ko dai ba ta da lafiya ne? Ina jin saboda yaushe ne naga tana amai a kitchen. Wai ta dole ba ta son warin girki. Ka ji munafurci. <laughs> Musin, ni fa ina tunanin yaran nan ciki gare ta. Ciki? Mm. Ba ruwa na kar a ji mutuwan sarki a bakina. Dan shi dan duma ne mai yaɗo. Kina so ki ce mu yariya na ta ka daukan ciki kenan? Ka ji wani magana. yara guda nawa ne shekara sha biyar ƙasa da haka ma ɗaukan ciki suke baranta ne wannan kai dan ka ganta aka tsohuwa ce ba yarinya ba me haka tunanin me kake ka tsaya a ba komai tunanin abin da ya yake faɗa min ne kawai da ke, bari an tashi in shiga ɗaki ki faɗa min gaskiya waya miki ciki na kai ne kai ne kuma kai ma ka sani ina fatan dai hajiya bata sani ba ko a'a bata sani ba amma dai anti samira tana zargi na cikin ya kai wata na mako uku tsiyar harka da illiterate kenan in dan samira ce ba matsala zan san yadda zan yi shawo kanta za ki sha magani eh. bara zan je akwai wani abokina da yake kula da majinyata zan je ya bani maganin kamiki yi sauri ki tafi kar hajiya ta dawo ta tadda ki a daki na yaki Jamila. Guess what? What? Turare ne na sun miki. to ki aje ai kamata yake fesa ki jerin kanjinsa alaba shi bai yi miki ba in bai miki ba sai a siya miki wani sai na fito wanka bai yi wanka ba ne wanka sai in fesa to babu dama ni ina ganin ya kamata a ce in je in yi wanka an fita saboda akwai mitin din da zan je eh? Shikenan. Da na bai. Yawa. alhaji eh. dama ina son zan je kaga Hajiya aziza ba ta da lafiya kuma mun yi wayar da ita dazu in ka bani ina son zan je in duba ta hajji ya jamila wai me yasa kika fiye son ki yawo ne haba a magana son yawo ba ta da lafiya to shikenan Allah ba ta lafiya kya ce ina duba ta shikenan to yi murmushi <laughs> E, e, e, Ni ma barin zo wanka in shirya. Ki tashi mu je ki kwanta. kuma hajiya jamila dan allah dan annabi ki daina kuka kuma ki gode wa allah ma da yasa aka kama shi dumu dumu bai halaka ki ba ai allah ne ya rufa mana asiri da kika ba mu shawarar ca mu tafi da samira in ba da haka ba da yanzu alhaji ya kashe ni ina kyautata tamma shi ya sace lantana sace lantana shi ya kashe ta ne ta za ki ce shi ya kashe lantana oh alhaji buba ya ban mamaki kuma yanzu a maganar auren ku maganar aure ba magana aure tsakanina da alhaji dan yanzu abu ɗaya nake jira amma kashi kotu ya bani takardar sakina duk shaidojin da nake bukata ina da su kuma naga ke ma shaida ta ci ni aziza shaida a wallahi wannan shaida ta girme ni amma fa kiman aikin gafara ba za ni shaida dan mafiya kotu ba da abin da kike so a cikin gidan nan ci sha kulawa masauki yadda kike so nan gidanki ne amma shaida da ke da alhaji ba kotu ba za ni ba kin manta dan mafiya ne ce ah! aziza hmm? yanzu da amincin da ke tsakanin da ke ba za ki iya min shaida a kotu ba a gawata ba shaida ce ba zan miki ba tashi ne tsakanin ku ke da shi ita ce ba za ta ba kin san halin dan mafiya kuwa ai kwan gaba kan baya take yi amma da abin da kike bukata da masauki da kyakkyawar kula wallahi sai yanda kike so zaki a gidan nan a ni aziza ba kin karso ko shanye wannan duka shanye su da wuri tafa ruwan zafi duk abin da yake ciki ki shigo ki sanar da ni yanzu Jamila, mun yi sauri ko? Wayo Allah. har yanzu hankali a tashe yake. Gani nake har yanzu Alhaji ne ma na yake. Dan Allah Hajiya Jamila ki daina irin wannan. Ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai faru. Wallahi sai alheri. Ke yanzu me zai dame ki? Kin siyo tiket ɗinki. Nan da garbe tara fa kina Dubai. In Allah ya yarda. Kuma me zai daga miki hankali? Haba gabata. Kwantar da hankalinki zo ki zauna. Allah ya sa. Amma ni har yanzu ba ni da sukuni wallahi. Ba komai. In Allah ya yarda. Nikin gama, yunwa nake ji. To, ina wannan bakar musiyaciyar. Latu? Tana can tana baccin mutuwar zuciya. Sai na bi matsiyaciyar na ta Latu? na shiga uku wayo Allah na Musin menene gaskiyar wannan al'amarin ya aka kai haka Ajiya ni kaina ba san ga abin zai kai haka ba abokina na je na samu yaban magani ya ce in bata in ta sha kawai cikin jajiri. in ban da abinka ai sai ka tabbatar da girman cikin sannan ka bata magani hajiya ki bar maganan nan rashin sani ya fi dare duhu tsautsayi ne dai Allah ya riga ya sa za a yi wannan kuma a riga an yi Kuma mai ai laifin shi ne shi ya jawo. Kin gani? Shi yasa kun ga ku tashi ku bar nan gurin gaba daya. Shi yasa kwanaki nike te miki maganar yarinyar na ce miki yarinyar nan ta canza ta canza amma ta kai kunnin uwar shegu da ni ba ga irinta ba ba inda take zuwa Musin nan dai shi ya ciki